la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ita ce wato addu'ar da ake mata kirari da da'awatu zinnun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa hadithin da sa'ad ibn abi waqqas ya rawaita manzala salsala ya ce da'awatu zinnun id da'awa fi batnil huti addu'ar zinnun shine annabi yunusa wanda ya addu'a da ita lokacin da yake cikin kifi ah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin manzo Allah ya alaihi wasallam fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allah lah mutum musulmi bai yi addu'a da ita wannan addu'a ba a cikin wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa tirmidhi ya rawace shi da Imam muhammad da kuma a eh, cikin musnad ah, hadisi mai lamba 65 um, hadisi mai lamba 65 cikin musnad to yan uwa wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kun ji kirarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata to wannan wani aikin ta ne mai karfin gaske wanda zamu bayar a cikin wannan bidiyo mai albarka wanda yana maganin damuwa idan mutum yana da damuwa damuwan nan ta shafi zamantakewa ne tsakanin miji da mata zamantakewa ne tsakanin yaro da ubangidan shi a'a zamantakewa ne tsakaninka da al'umma kana da makiya suna cutar da kai suna matsa maka duka wannan aikin yana yi wallahi tallahi sannan wata damuwa ce a'a kunci ne na rayuwa a'a gitsewar al'amura ne a'a menene menene menene to wannan duka ka zo ka ji wannan aiki ba da wahala kuma sai karfi kun ji dai kirarin da annabi sallallahu alaihi wasallam mata bai cire komai ba ce ba wani abu da mutum musulmi zai roƙa da wannan kalmar ba sai Allah ya amsa masa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ala ma tawfiqi illa billah ah, bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna da sanar da ku maulidin ranar talata 11 ga watan rabiul awwal hijira dubu da da da arba'in biyar, misalin karfe tara zuwa wayewar gari a nan an zo gidan malamin kano a aka biyo titin dala aka zo daidai rijiyar dan kada sai a tambayi gidan malam sadauki dala insha Allah za a kawo wanda Allah ya nufa da ikon zuwa wanda zai samu dama ba kuma sai mana addu'a daga duk inda yake insha Allah Allah ya datar da mu wannan aiki yadda yake za ka ɗauke shi wuri dini. dan bai da yawa za ka ɗauke shi wuri ne amma fa in ka ɗauka kai da kanka za ka ga tasirinsa mutane da yawa mun ba da ayyuka wanda suka ɗauka na ne suna nan suna yi suna ta mana godiya to shi ma wannan aikin ba wai aikin da za ka yi shi kwana uku ba ne a aiki ne da za ka yi shi ya bi jikinka in ya bi jikinka za ka sha mamaki wallahi tallahi za ka sha mamaki sau da haka abin da ake karanta ita wannan kalmar za ka ɗauke ta in ma ka dinga yi da safe in ma ka dinga yi da yamma in ma ka dinga yi da daddare zaka dinga karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin su 730 wallahi ko makiya ne suka dame ka sai kai fata fata da su da wannan aiki su 730 ka dinga karanta kullun 730 kullun 730 zaka bugo waya kai mun godiya insha Allah Allah ya dace da mu assalamu